إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من كبير الدنيا وعذاب الآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام الحمد لله رب العالمين Thank you. الرحمن الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم إني أخلق لكم من الدين كهيئة الدير فأنفق فيه فيكون دائرا بإذن الله وأبرئ لكمها والأبرص وأهي الموت بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدكرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين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 وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مدفاتها وكل بدعة ضلالة وبعد يوم المسلمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أكمل أنك صعب إن شاء الله تعالى ذا مشجع ذكرتمنا القرآن من تركي منا أنا أتكلم سورة آل إمران sannan muna karanta kisar na na maryamu alaihi salatu wassalam tare da ɗanta bisharar da mala'iku suke mata dangane da za ta haifi ɗa ka kuma matsayin ɗan jiya mun karanta inda Allah maɗaukakin sarki ke cewa ta ba wal hikmata wat taurata wal injila lalle Allah maɗaukakin sarki bayan kin aya ba kiɗa idan ɗan ya zo Allah maɗaukakin sarki zai sanar da shi littafin Allah zai sanar da shi hikima shine annabci sannan zai ba shi taura da linjila duk zai sanar da shi nan to shine sai ya ci gaba da cewa bismillahir rahmanir rahim wa rasulan ila bani isra'ila sannan shi wannan annabi isa allah maɗaukacin sarki zai mai da shi manzo zuwa ga 'ya'yan bani isra'ila zai mai da shi manzo zuwa ga 'ya'yan bani isra'ila kuma in ya je shi wurinsu wato kenan qa'ilan lahum zai na ce musu anni qad tukun bi ayatin min rabbikum hakika ni na zo muku da ayoyi daga ubangijinku kuma anni akhlaqu lakum min ad-dini ka hay'ati tayr zan halitta muku wani abu daga laka ko yumbu ko tabo na suran tashi ya zaka man suran tsuntsu fa anfuqu fihi sai na fura masa rai a cikin sa fa yakuna ran bi iznillahi sai zama kuma tsuntsu din da izinin Allah madaukakin sarki to wannan kaga maganganu ne guda biyu a nan. na farko maganganun mala'iku da suke gaya wa na Maryamu cewa Allah madaukakin sarki zai bashi littafi zai bashi hikima zai menene sannan sai cewa wa ila bani isra'ila nan abin da ya kamata mu yi la'akari da shi shine wannan wawu din wani irin wawi ne wawul atafi ne ko kuma wawul hali saboda idan yadda siyakin abin ya tafi kace wa yu'allimuhu alkitaba wal kace wal hikmata wat taurata wa rasulan ya kamata ya zama wawun kamar na adafi ne kenan Allah zai sanar da shi littafi zai sanar da shi wato kenan eh, hikima zai ba shi annabci zai sanar da shi a taura zai sanar da shi linjila to in ka wa rasula zai sanar da shi manzanci kenan kaga kuma sai ka kada mutum a nan gudun saboda haka sai wasu malamai suka ce wannan wawu wawul adafi ne amma adafinta akan wajihan din nan ne a baya shine ma'anansa shine Allah barakucin sarki yace mata zai ba ta ɗa sunansa ismuhul masihu ibn maryama wajihan fi duniya wa rasulan ila bani isra'ila saboda haka adafin wannan wau din akan wancan maganin yake ina fata mun lura da wannan yawwa zai zama wato kenan Allah zai zama da shi ya zama mai daraja mai fuskar mutunci da karamci a gidan duniya da lahira sannan manzo kuma wato kenan zuwa ga yan bani isra'ila kaga adafin ya fi dacewa wato kenan anan ko kuma inda yake cewa ah, wa yukallimu nasa fil mahadi wa kahalan wa min as-salihina wa rasulan ila bani isra'ila idan haka ne kuma wawo yanzu ba ta adafi ba ta zama wawo hali kenan adafi ne alal hali saboda tace ah, Allah madaukakin sarki yace yukallimu nasa fil mahadi wa kahalan isa ta maryamu zai yi magana wato halin kasantuwansa a yana cikin ragga na goyo sannan zai yi magana da su halin kasantuwansa yana gwarzo lokacin ya zama babban mutum sannan kuma zai yi magana da su halin katantuwarsa yana manzo ga 'yan bani isra'ila suraka a nan kenan kaga ya zama wawul hali ne idan mun ɗauke shi wawul adafi kuma zai zama adafu ala wajihin ne idan kuma wawul hali ne zai zama adafi akan wannan aya wato kenan da ta biyo baya to saboda haka kilal amrai ne duk yadda muka ɗauka zai iya zama abin nan to amma abin rishi ne, Allah madaukakin sarki bayan ya bashi wannan zai zama da shi manzo zuwa ga yan bani Isra'ila wannan shine karin musharar da mala'iku suka mata dan naki bayan yana da karamci yana da mutunci yana da zai zama annabi zai ko za ku masa ilimin littafi da at-taura da linjila sannan za a zama da shi manzo ga yan bani Isra'ila kaga duwari wannan kasantuwarsa manzo duk ya shafe wa'ancan matukunna. sama sama sama sama sama sama ake sama'an sama'an sun maza da al-sirri to da ka zai zama manzo zuwa ga yan bani isra'ila to sannan sai kuma na biyu bangare na biyu na wannan aya din inda kuma sai aka kawo hikayar shi annabi isa din abinda in yaje zai ce musu kuma sai aka bada hikayar kamar ya fada inda yake cewa an ka je tukun bi'ati min rabbikum in yaje zai tsaya wa yan bani isra'ila ya ce musu haƙiƙa ku zo ku yi imani da ni saboda na zo muku da aya daga gurin ubangijinku daga aya daga gurin ubangijinku cikin bi'atin mai rabbikum na zo muku da aya wato kenan daga gurin ubangijinku kuma ɗaya kenan to in ka zo mana da aya ina aya take sai ce anni ni anni akluku lakum min ka ya ta zan iya ɗaukar laka ko yumbu na mulmula shi na mulmula shi sai na masa kamar tsuntsu na masa fuka na masa kai na masa baki na masa kafofi ya zama ya fito a sifa na nan tsuntsu fa an fuku fi sai na fura masa rai sai kuna ran sai kuma ya zama tsuntsun amma wannan fa bi iznillahi da izinin Allah ba abokanci nake yi ba ba saddabaru nake ba ba damfara nake ba ba wani abu ba a'a zahiratan za ku ga ya zama tsuntsun amma wannan fa da izinin Allah madaukakin sarki nake yin wannan ayo kazalika kama yaf'alu bi sura min al-dini kamar yadda zai dauki eh, laka ya sufata musu sukan sifar tsuntsu ya zo da shakalu ɗairin kama irin ta tsuntsu su mai faƙo fihi sannan ya fura rai a cikin wannan tsuntsun fa ya ɗiru sai tsuntsun ya tashi ya furka ya zama wato kenan ya zama tsuntsu yan bani isra'ila suna gani idan har haka ta faru ga annabi isa dan maryamu to wannan yana nuna ina inayatan izinin lahi damuwa ce da Allah maɗaukakin sarki ya dangane da al'amarinsa ta haka shi sa ya ba da izini tsuntsun ya zama ya faru hakan nan ta ta faru shine Allah mai girma da ɗaukaka kenan allazi ja'ala hadha hadha mu'jizatan kuma kenan kaga yanzu Allah madaukakin sarki ya sanya wannan ya zama mu'jiza lahu a gare shi shi annabi Isa wanda ita kuma wannan mu'jiza din tadullu ala annahu arsalahu dalili ne cewa Allah ne ya aiko shi ya zo ya musu wa'azi ya kuma ga musu matsayinsa kuma sun ci ya ce kuma ya zo da aya sun ce ya za mu tabbatar kai annabi ne ya ce ina da aya kawo mana aya ya dauki laka ya kwaba da ruwa ya fitar da sifar tsuntsu ya fura rai suna kallo sai ya zama tsuntsu da ya sake shi sai ya fara ya tashi ya tafiyarsa kuma suna kallo tsuntsun ya tafi abinsa kuma suna kallon tsuntsun har ya bace to kaga wannan ya nuna cewa Allah maɗaukakin sarki ne ya aiko shi da abin nan da manzancinsa a ce to mun ga wannan sai menene kuma ayan da kake da ita yace wa wa ubri'ul akmaha ina warkar da bebe al'akmaha shine wanda aka haife shi tun farko ma baya iya magana wani sai yara aka haife su har su tashi su girma ba su da baki har su girma su zama manyan mutane bakin ba zai fito fili kamar da ya kamata ba wanda shine ake kira sa al'akma amma kuma idan mutum ya rasa bashin daga baya a dalilin wani cuta ba lokacin haifuwa ba shi ma za a iya sa akma amma asalin akma shine wanda ya rasa bakinsa tun a lokacin wato kenan haihuwa saboda kila aka ce innahu alladhi yubsiru na menene innahu alladhi yubsiru naharan wala yubsiru laylan wa kila bil aksi in an ce akma shine wanda yake kallo da rana baya kallo da daddare ko kuma wanda yake kallo da daddare baya kallo da rana wani kawai ya ce a aka sun wannan wakila a amash aka ce akma shine wato kenan a amash wanda yake makaho makaho mai ido daya ido daya ido ido mai ido daya da rabi shine ake kiransa al'amash mun gane akwai wani daga cikin tabi'ai ko ana sa a'amash yau saboda me yasa ake ce masa a'amash saboda idonsa daya ba shi da kyau idansa ɗaya ba shi da kyau sau da aka sai yake cewa ah, shi ma ana iya kiransa wato kinan akma wakila wani kaulin ya ce a'a huwa allazi yuladu a'ama wanda aka haife shi yana makaho makaho ba mai marar baki wanda aka haife shi marar baki ba kamar yadda na faɗa wanda aka haife shi makaho shine wato kenan ake kiransa al-akma huwa allazi yuladu a'ama ah, wa huwa ashbahu kuma ma ya fi kama da haka din annahu ablag fi mu'jiza ya fi kaiwa matuka a ce yaro an aife shi tun farko yana makaho ko ba shi da baki sannan isa dan maryam alayhi salatu wasalam sai zai warkar da shi ai ya fi kama da mu'jiza akan a ce sai da ya girma makantan ta same shi wa aqwa sannan ya fi karfi kuma a wajen wato kenan fito na fito shine fitahaddi wal abra to bayan wannan fa akwai wata mu'jiza yake wal abrasa ina kuma warkar da wanda kuma warkar da masu baras shine wata kinan kutare duk mutumin da ya zo da kuturta zan iya warkar da shi wannan kuma eh, kuturu wanda yake ma'aruf duk lokacin da kuturu ya zo isa alaihi salatu wassalam in ya shafe shi shikenan sai ya warke in makafo ya zo in ya shafe shi shikenan sai ya warke to mun ji wannan faɗa mana wata kuma sai ce wa uhiyil mauta kuma ina rayar da matacce idan mutum ya mutu nakan tashe shi daga mutuwar tasa amma fa duk wa'annan ina yin sanabi izinin Allah da izinin Allah madaukakin sarki da izinin Allah madaukakin kala kasiru min al da yawa daga cikin malamai suka ce ba'athahu Allah wa ba'atha Allah kullu nabiyyan min al-anbiya'i bima yunasibu ahla zamanihi yawanci kowane annabi daga cikin annabawa idan Allah zai aiko shi yakan aiko shi da mu'jiza amma mu'jizar kan zama wanda ta dace da irin zamaninsa abin da yake shine ake yayi to ta wannan bangaren ne za a fitar da mu'jizar wannan annabi a kowane lokaci fa kana al-galibu ala ah, zamani Musa alayhi salatu wassalam as-sihr saboda abin da ya fi karfi a zamanin annabi Musa shine sihiri to haka sai Allah ya bashi mu'jiza wadda ta kada masu sihiri a wancan lokacin wa ta'zimu sahara da kuma girma masu sihiri din fa ba asahu Allah sai Allah madaukaki zake ya aiko shi bi mu'jizatin bahiratil absari da wata mu'jizozi masu karfi wanda za su iya rinjayen ganin mutum duk wanda ya gani ya ma fi karfin sihirin da mutane wato kenan suka saba A hayyarat kullu sahari kuma dukkan masu sihiri mu'jizan annabi Musa sai da ta da masu falan masaiganu annaha min indil azimi Aljabari, lokacin da masu sihiri annabi Musa suka zo suka ga cewa Musa ya kawo mu'jizar da ta fita su kuma suka tabbatar cewa wannan daga gurin Allah mai girma ne wanda yake aljabbar in kado lil islami sai suka mika wuya sai suka musulunta wasaru min ibadillahi al-abrar suka zama da cikin bayan Allah na managarta wa amma Isa alaihi salatu wassalamu amma annabi Isa dan Maryama amincin Allah tabbata gare shi shi fa bu'itha fi zamanil adibai a lokacin da aka aiko shi zamani ne wanda yake an fi kwarewa a wajen medicine tun daga wani lokacin aka fara samun wato kenan kwarewa a magunguna wa ashabul ilmi dabi'a sannan kuma science ilimin science da technology ya fara bayyana a duniya don haka faja a minal ayati bima la sabila li ahadin ilaihi sai da sai Allah madaukakin sarki ya bashi ayoyi da mu'jiza irin wadda duk wani scientist a wani lokacin babu yanda za a iya cikaro da shi domin duk likitancin ka ba ita da mamaci ba kuma zai wuyan gaske ka ga likita ya samu asalin kuturu ya warkar da shi wannan har gobe har gobe saboda rekod da ake da shi ai mun warkar da kutara mun warkar da kutara sukan tsaida ci gaban kuturtar ne a jikinsa ta bushe amma yatsunsa in dai sun yanke ko sun kage to su dawo ras kuma wannan baya yiwuwa sai dai idan daga kama shi ne bata yi masa lahani ba to na ana iya samun abin amma har kwanan gobe kuturta idan dai har ta kuturtantu to ba ta dawowa ras haka ko makanta in dai mutum idan ya tafi sosai ko banki kaje ka za su taimaka wannan ba zai gyaru ba sai dai idan ya fara tafiya ne zai abin to amma annabi isa alaihi salatu wasalam ko mun lalacewa idan mutum ko mun kuturtarsa ko ma me in ya zo masa addu'a shi kenan wato kenan sai ka ya tashi to kaga wannan ma yanzu ya rinjayi wato kenan duk wani mai ilimin science a wani lokacin nasa to so da shi yasa in sun ga mujizar sukan abin nan sukan sukan sukan sukan miƙa wuya wa illa an yakuna mu'ayyidan min eh, eh, min allazi shari'a eh, shari'a shari'ata so da talin jayi kowane mutum mai likitanci mujizan Isa alayhi salatu wasallam tarin jayi shi sai dai idan shi ma da kansa zai taimaka wato kenan wajen karfafa karfin shari'a sai ya daɗa ma mutane bayani cewa eh lalle wannan mu'ujiza ce fa min aina lil dabibi qudratan ala al jimadi yaya wato kenan likita zai iya tada abu wanda yake sandarare mutumin da ya mutu ya lalace likita ce ya tada da shi kaga wani ba abu ne mai sauki ba aw alama dawatul akmahi wal abras ko kuma yaya likita zai wajen warkar da asalin wato eh, kuturu ko kuma makaho wanda idansa ya riga ya lalace babu dama ya gyaru kaga ba zai yiwu ba don haka wa buisa man huwa wa ba'atha man huwa wa ba'atha annabi isa alayhi salatu wasallam ya tashi mutumin da man huwa qabruhu rahinun haka dai ko wanda kabarinsa ya riga ya lalace ila yau mutuna da har ya zuwa wato kinan ranar tashar kiyama mutumin da ya mutu kabarin ma ya lalace abin ciki ya lalace babu shi babu dalilin sai yanzu misali kun ga nan muna da arewacin nan muna da makabarta akwai makabartar da muna yara muka san aka fara ta ta cike yanzu an koma ɗaya gefen amma gabas da ita akwai wata makabarta ba mu san lokacin da ake binne mutane a wannan gurin ba yan ka je gurin za ka ga sai dai eh, kayoyi amma mutanen da sun san nan makabarta ne yanzu gurin ya zama flat babu komai in an tona ma ba fitta za a samu ya riga ya lalace to wannan irin wannan kabarin annabi isa alaihi salatu wasalam ya je ya tasar to kaga wannan ba karamin mu'jiza bane wa kazalika muhammad sallallahu alaihi wa sallama bu'isa fi zamanin fusaha da aka annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama an aiko shi shi ma a zamanin balaga zamanin iya magana da zamanin iya baki wal bulaga akwai fasaha akwai balaga ko wa tajaridi shu'ara kuma mawaka a wancan lokacin su ne wato kenan idan duniya duk kabilar da bata da mawaƙi ana kiranta kabilar shiririta ana kiranta shiririta saboda in baka in aka ce kuna da mawaki shine zai zai muku maganin abokan gaban ku a wajen magana ya kada su ya cittusa musu bakar magana ya ɗaukaki darajar ku a duniya an ce akwai wata kabila ana kiranta anfunaka daga balarabin yace maka anfunaka yana nufin hancin Eh, taguwa ko sunan kabilan banu an funaka su ka ba su da mawaki ko ira suka je zagin su ake da Allah ka an funaka an funaka wata da sai Allah ya ba su wani yaro matashi mai baki ya zama kwarzo a waka ya zo ya waka ya waka ya yabi kabilan su ya ce wannan ita ce an funaka kenan duk wanda ba anfu bane to zanabu ne <laughs> eh? duk wanda bai kai matsayin hanci ba to ai ya zama jela kenan da, ka ai me yake kira a gabaya hancin da hancin taguwa a gaba gaba yake duk wanda ba hancin taguwa ba a baya yake to da sai zubar da kabilan laraba a gasa haka nan a wancan lokacin suke wajen fasaha da balaga da iya magana to shi yasa Allah madaukakin sarki da ya tasar da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a wannan lokacin sai ya bashi mu'jiza irin wanda ta dace da wannan zamanin nasu fa atahum bi kitabin min Allah sai aka bashi alqur'ani in balaga kake so karshen balaga in fasaha kake so karshen fasaha kenan wannan littafi ne na Allah madaukakin sarki falawai tamatil insu wal jinna ala an yatu bi mislihi inda duk duniya aljanu da mutane za su taru dan su rubuta fasaha littafi mai fasaha ya zama irin alqur'ani gaba daya to wannan ba zai abu ne wanda yake ba zai taba ba la ya tuna bi mislihi ba za su iya kawo misalinsa ba ba za su iya ba au bi ashar suwarin kai ko da a ce su kawo aya guda goma min mithlihi amma ya zama irin misalin alqur'ani au bi suratin kai ko sura guda daya min mithlihi amma ta zama irin misalin alqur'ani a balaga lam yasdiu wallahi ba za su iya kawo ba abadan har abadan. law kana ba'dhum li ba'dhin zahiran ko da sashi za su taimaka wa sashi a ce duk masu balagan duniyar nan su taru duk na mutane da aljanu a kawo alqur'ani ba za a iya ba a kawo sura daya ko da mai kamar ina ɗaya na kalkausara inda za a tsaya a yi tafsirin abun da yake cikin ta na hikima to zaka samu in dai magana dan adam ne ba zai yi hakan na ba wa ma zaka illa an anna kalamar rabbi azza wa jalla la yushbihu kalamal khalqi abadan me yasa haka saboda ai maganan Allah daban maganan mutum daban don haka maganar mutum kuma har abada ba za ta yi kaba da maganan Allah ba saboda ilimin Allah madaukakin sarki ya sha ne komai da komai amma ilimin dan adam yanzu ne za a yi bayan kwana kaɗan shi kenan an shafe shi ya zama eh, sai dai wani abu daban kuma saboda haka zai zama kamar misalin abin nan ba wai duk wannan dogon larabci abin da ake so a nuna mana shine cewa Allah maɗaukakin sarki ya aiko annabi Isa ɗan Maryamu a daidai lokacin da aka fara bincike akan ilimin kimiyya musamman ganowa magunguna don haka shi sa Allah maɗaukakin sarki ya bashi wato kenan wannan a matsayin mu'ujiza sannan sai ya nuna mana cewa kuma annabawan baya ma akan ba su mu'jiza da ta dace da zamanin su abin da yake ya shine wato ke al'amari wanda yake yake ci a wani lokacin to na wannan lokacin za ta abin Hanna na taba jin wani malami yana cewa inda Allah zai aiko manzon yanzu da zai zama mai kudi ne saboda yanzu kudi ne yake ci eh kudi <laughs> ne yake ci saboda yanzu kudi ne yake ci saboda ka zai zama mai kudi dan baka da kudi ba za ka iya abin nan ba to wallahu ta'ala alam amma yanzu abin da yake ci ai ba kudi bane science and technology shi shine yake don eh, shi ke amai da kuɗi ko saboda yanzu harka na wayan nan ah, nan mina networking din har ma tana nema ta fetur an balar da kuɗi saboda ka wannan ilimi na mu'ujiza ne saboda ka yanzu kamar yadda muke faɗa muna karanta kisosi ba don jin labari ba sai dan me mu ɗauki wa'azi yanzu idan ɗan musulmi yana son ya yi gwaninta a musulunci ya nuna musulunci ga garba dauni to dole sai ya yi tabakuri a wannan ilimi na science and technology ta yadda zai disproven duk wani abin da bai dace da alkur'ani ba kuma da ilimi irin na zamani sannan kuma ya tabbatar da duk abin da yake cikin alkur'ani tabbatacce haka yake da ilimi na alkur'ani mun gane kamar yadda muribukai ya rubuta littafi Quran the Bible and the Science kaga wannan mutumi mutumi ne na zamani ya san zamani kuma medical doctor ne ya yi nazari akan alkur'ani ya yi nazari akan bible ya yi nazari akan science shi scientist ne sanakon shi kirista ne sannan ya karanta bible ya hada da science ya ga ba a samu analogy ba ya dawo ya karanta alkurani a matsayin na wanda ba musulmi ba sai ya ga duka abubuwan da alkurani ya kawo na ilimin zamani bai ci karo da abin da yanzu science ya gano ba da haka shi yasa ya rubuta wannan littafin the Quran the Bible and the science kuma ya tabbatar ma duniya cewa alkur'ani shine gaskiya kuma wannan shine sanadiyar musuluntansa to kaga yanzu dan musulmi abubuwan da za su yi don su taimaki addininsu akwai bukatar su kware a wannan layi kuma ya zama su yi amfani da ilimin wannan zamanin wajen ci gabatar da addinin musuluncinsu da ba musulunci kariya da ba alkur'ani kariya yanzu kaga a dalilin hakan nan da malamai suna rubutu akan ijaz alkur'an yanzu an fitar da wani abu da ake kirsa al-ijaz al-ilmi إزاز القرآن العلمي that is scientific exegesis of the Holy Quran ta yanda za su nuna ma duniya cewa abinda musulmi suke rike da shi shine asalin wato kenan littafin Allah madaukakin sarki kuma suna kokari akan wannan suna bincike duk abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa sukan zo su kawo bincike a kansa a zamanance su tabbatar da wannan binciken su ce kuma already sama da shekara dubu da ta wuce ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya riga ya magana akan wannan kaga duk wanda ya karanta ce a'a a shafa musulmi abin nasu kaza ne sai sun gama kawowa kadiya in dai har ta tabbata to za ka ga za su samu ayin qur'ani ko hadisi sai ai mu dama Allah madaukakin sarki ya gaya mana wannan wannan Dr. Zakir Naik da wasu daga cikin matayen ɗalibai a lokacin su sun yi haka da wani professor a America ya gama binciken nasa duk abin da ya gawa akan embryology yana gama fitowa suka ce masa ai mu already for the past 1,400 years du muna da wannan bayanin a cikin alkur'ani ya da suka dauko suka masa bayani ya ga abin dalla da ya ga ashe duma tukuna shi yanzu discovery yayi ko discovery already abin isa yanzu kuma musulmi duk suna da wannan ilimin a hannunsu to a wannan yana da cikin abubuwan da ya kamata a ce mu ɗauki izina da shi akan kistar annabi isa alaihi salatu wasalam da kuma misalin da malai ba mu cewa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ma kansa ya zo lokacin balaga don haka alkur'ani zama littafi ne wato kenan ya shiga gaba wato kenan akan balaga wa nabiyukum ka karanta sannan annabi isa alaihi salatu wasalam ya ci gaba da ce ma mutanansa unabbiukum wallahi zan ba ku labari bi mata ku da abin da kuke ci wa mata da kiro da fi buyutukun da abin da kuke boyewa a cikin gidanku ai ukbirukum bima akala ahadukum zan ba ku labari da abin da dayan ku ya ci al'ana yanzu wa ma huwa muddakirun lahu da abin da ya ajiye a gidansa kaga ba tare da an je an yi sukanin ba babu maganar sa a na'ura ba a sikanin komai ba ka to ai ka ci tuwon miyar ya kuwa kai kuma shinkafa da wake kace kai kuma kaza kaza kaza kaza a to in wannan yana kusansa mai yiwa zai iya abin to na gidan kuma yanzu abin da kabari kaza ne zai faɗa maka wa mata da kiruna fi boyotikum ko kaga kenan ashe musulunci duk yana da irin waɗannan abubuwa din yanzu idan mutum yana da waya zai iya sukani ya kome da kuma ya gano gari kaza ya bi layi kaza ya bi ya shige shi da ya ga abin da yake cikin daki haka ne to already sama da shekara 1400 muna da wannan a cikin alkur'ani Qur'ani ya tabbatar da mana da wannan illa iyaka mu musulmi da muke malalata ba mu yi kokari muka tabbatar da shi scientifically ba yanzu duk abin da tura suka yi discovery da ka yanzu anan zaka dauka kaga Kano sannan kaga gandun albasa sannan alayin gandun albasa kaga bayan gidansu ka je ka shiga cikin gidansu kaga gidan giwa ko zaki ko menene do you can do it now amma already alqur'ani ya tabbatar mana da wannan ko wa wanda bi ku ma mata da kuna fi buyutikum inna fi zalika lalle a cikin wancanan ka la ayatu wallahi akwai aya ala sidiki wanda suke nuna cewa ni wato kenan gaskiya nake tafi da shi ma ji tukun biki cikin abin da na zo da ku cikin abin da zo muku da shi in kuntum mu'minina idan har kun kasance ko mu'minai ne ko musaddiqan ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وعديعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم annabi isa alaihi salatu wasallam ya ci gaba da cewa ni din nan musaddiqan na zo muku ne halatu kauni musaddiqan da haka wannan wawu din adafi da akan abin da muka faɗa a baya kenan shi mako ko wa musaddiqan lima bayna yadayya na zo muku ina mai gaskata abin da yake gaba gare ni bayna yadayya abin da yake gaba gare ni ma'ana abin da ya kafin ni na zo menene wannan mina taurati na at-taura da kuma littattafan da suka zo kafin at-taura kenan manzancin annabi isa alayhi salatu wasalam bai warware na annabi musa alayhi salatu wasalam ba a ya zo ya tabbatar da shi ne kamar yadda muka faɗa a cikin bible ya ce i came with no new law ko ai muqirran lahum ina mai tabbatar da su wa musbita ina ƙara tabbatar da su wal eh, uhilla lakum ba'da alladhi hurrima alaikum sannan kuma na zo ne in halarta muku wasu bangaren abubuwan da aka haramta muku a da na zo da ƙarin sauƙi a kan shari'a kenan na zo da ƙarin sauƙi a kan shari'a amma wanda nake so fahimta a nan ne duk wannan dogon bayani da aka yi annabi isa hadafin shi ne ya nuna muku cewa shi mai gaskata littafin allah ne don haka ɗan musulmi duk abin da zai yi ko da ya yi shiga ilimi na zamani kowane irin zamani ko kowane irin ilimi kuma ko tarihi ne ko geology ne ko embryology ko menene a layinsa ya tabbatar da wani abu wanda alkur'ani ya zo da shi ko annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi to hadafin duk ba science din bane hadafin shine gaskatar da alkur'ani duk wannan mu'jizozi da ya zo da su hadafin shine mai, gaskatar da littafin don haka yanzu duk abin da ma ake so mu fahimta shine mu yadda cewa littafin Allah shine asalin littafin Allah kuma a nan ne inda shari'a take ina fata mun fahimci wannan yau shi yasa bayan duk an gama wancan surutu zai ce wa musaddikan lima bayna dai min at-taurati na at-taura da ta zo daga gaba gare ni ina mai gaskata ta sannan na biyu sai ce wal wahila da ba'd hurri ma alaikum na zo in halatta muku wasu daga cikin abubuwan da aka haranta ku da a zamanin annabi Musa an haranta kaza an haranta kaza an haranta kaza yanzu zuwa na an samu saukin kaza da kaza da kaza da kaza da kaza da kaza wannan kuma saboda rahama ce ta ubangiji Allah maraukin sai sa kullum tana zama sauki ne a mutane ta haka kace yassiru wala tu'siru bashiru wala tunfiru haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ku sawwaka wa mutane kada ku tsananta ku musu bushara ku jawo su jiki kada ku kore su wato kenan a cikin su shi yasa bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo sa sai ta zama kuma ta fita annabi isa sauki ta fita annabi isa sauki Allah madaukakin sarki yanzu dan musulmi duk inda ya salla Allah zai karba in ya sallah kasuwa zai karba ko in ya masallaci zai karba in ya a gidansa za a karba in ya a gonarsa za a karba amma a kiristance baka saka abin nan sabis ba sai a cikin church yanzu influence na cakuduwarsu da musulmi ne ya sa wani lokaci suke yin kwaya a wasu gurare amma a tsarin su na farko duwa prayers da za ka yi sai a cikin church to kaga musulunci sai zo da wani soke sannan a zamaninsu idan eh, fitsari ya taba jikin abin suturanka sai ka yage gudan kaga muku yanzu ka sa ruwa ka wanke shi kenan yayi akwai abubuwa da shari'a musulunci ta zo shi na sauki sabanin wato kenan shari'o'i da suka gabata saboda haka dan annabi Isa alayhi salatu wasallam ya zo da sauki akan abin da a ta zo da shi wannan dama biya ne na shari'a a duk lokacin da ta bayyana fi dalalati ko yawwa kuma wannan suna nuna dalili akan cewa shi anna isa alaihi salatu wassalamu na saka ba'du shari'ati at-tarata annabi isa ya soke wasu daga cikin wato kenan shari'an at-tara ba wai ya soke ba Allah madaukakin sarki ne ya soke ba kuma soke ba saukakawa mutane akai ai ko a cikin shari'ar mun nan Allah madaukakin sarki ce manan sak min ayatin aw nusa nati bi khairin minha yau wace wata aya ta soke muna da nasku duk wanda ya karanta ulumul qur'an ya san akwai abin da ake kiransa annasik wal mansuk wata ayar ta zo da hukunci wata ayar sai ta zo ta sassauta wa mutane akan wannan ba wai sokewa na na, musantawa ake nufi akan wannan ba wal ubayyana lakum ba'd alladhi eh, menene wal ubayyana lakum ba'd alladhi taktalifuna fi kuma na zo na muku bayanin wasu abubuwa da kuke sabani a cikin sa wannan ya ce kaza ne wannan ya ce kaza ne to za zo in ga muku gidan yar hakikanin al'amarin ga yanda yake ga yanda yake wannan kamar ishara ce cewa annabi isa alaihi salatu wassalam yana so ya haɗa kan 'yan bani isra'ila akan aƙida guda ɗaya saboda bayan musa alaihi salatu wassalam sun samu sabani kamar yadda dama can zamanin musa suna nan kabila kabila guda goma sha biyu don haka daga baya harkar shugabanci da harkar siyasa za ta iya sa su wargaje wannan ya nan wannan ya nan wannan amma da Musa Isa alaihi salatu wasallam yazo zai tara hankalin sai tara su abu guda kuma wannan har yanzu ishara da cewa al'ummar musulmi kullum tana bukatar ta zama guda daya ta zama guda daya saboda duk lokacin da sabani ya shiga tsakanin al'umma to zaka samu kuma rashin ci gaba ya zo musu rashin ci gaba ya zo musu ba za mu taba ci gaba ba daidai lokacin da wannan yake cewa ga yanda za a ce ba haka za a yi ba ga yanda za a yi shi yasa musulunci ya bada wato kenan umarni cewa idan aka har aka samu shugaba wannan shine shugaba guda da in yace ga yanda za a yi to dumi hakuri mu bi duk da ra'ayoyinmu sabanin nasa da gaskiyarmu mun fi shi gaskiya akan wannan lamura to wani lokaci mu yi hakuri mu bi din ya fi kasantuwar mu tsintsiya madarin ki guda daya kuma shine da arna ba za su samu hudawa cikin mu ba amma mazan za a ce to saboda ka ai ni ina da aya ko ina da hadisi saboda ka bari mu ware na ni ma ware na a daidai lokacin da ka ware ka bi mutane can wani kuma sai ya datsa naka kuma ya ware can kuma sai wani datsa naka sai ya ware ba ka nan ne ba labarin da muke da shi shine yanzu boko haram suna da kungiyoyi Allah kada ya sanya wasu saboda me ai in gaskiya bata hada mutane ba ƙarya ba za ta hada su ba saboda haka kullum yana daga cikin manufan shari'ar musulunci shine cewa kar a samu sabani tsakanin musulmi qur'ani ya faɗa mana bolo bolo wala fa tafshalu wa tashabari hukum ko kada ku yi jayayya ku zo kuna rarrabuwa in kun yi haka tashabu hukum, karfin ku zai tafi karfin ku zai tafi sai ta menene ne wasbiru ko ba kawa ku yi hakuri ku yi hakuri ni inda ni ne nake shugabanci abin da zan faɗa dole ne zai saba wa na wannan in bai saba ma na wannan ba zai saba ma na wannan in bai saba zai to amma musulunci ce ai hakuri akan wanda na faɗan sai mu zama abu da daya amma in dai ni zan ce ba haka ba in ja wannan ya ce ba haka ba ya ja wannan ya ce ba haka ba zai ta duk abin da muke ba gata muke a musulunci ba daga daga cikin malaman mu magabata akwai wanda yake gani cewa idan an yi sallah a masallaci kada wani sake wani jami saboda me ya fi nuna kalmar musulmi guda daya sai dai koma wani masallacin kuma ko kuma ya je gefe mun gane wannan a cikin hangensa shine cewa al'ummar musulmi ya kamata ta zama guda daya lamarin su zama guda daya to mu je malam fatakullaha ta haka yake ce ku ne ولبين لكم ولبين لكم ko wajitukum bi ayatin min rabbikum kuma na zo muku da ayoyi da ubangijin ku ai shine hujjoji da dalilai wanda suke nuna gaskiya ta cikin abin da yake gaya muku da haka fatakullah ku ji tsoron Allah wa dini ku ji ku zo ku yi min da'a saboda idan ba su masa da'a ba za a samu wata kenan sabani inna Allah lalle Allah madaukakin sarki rabbi shine ubangijina kuma kuma shine ubangijinku ko da haka fa abudu ku zo ku bauta masa kaza suratul musaki wannan ita hanya wadda take madaidaiciya فلما أحس إيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون Allah madaukakin sarki ce falamma hasa Isa al kufra lokacin da annabi isa alaihi salatu wasallam ya yi sensin kafirci a jikinsu bayan duk wannan bayanin da yayi sai ya fahimci fa wannan mutanen fa kafirci wa rasi hakika ba rasu ka san ai ido mudu ko yawa sannan kuma eh, labarin zuciya ta bai fiska fiska tana iya baka labarin abin da yake cikin zuciyar mutum yanzu da zaran yana farin ciki zaka sa tana walwala da zaran wani abu ya dagula masa rai za ka fuskar ta ta ne da zaran ya yadda da abin da za ka sakin zuciya da zaran bai yadda da abu za ka ga sauraka annabi isa alaihi salatu wasallam ya karanta kafirci a firar zuciyar wa'annan mutanen da ya duba sai fahimci cewa wa'annan mutanen ba za su abin nan ba da haka istashara minhum tasmim ala al-kufr ya ji a jikinsa cewa wa'annan mutanen kafirci za su za su daukaka wal istimrar ala dalal kuma za su ci gaba da zama a batansu a kan addini iyaye da kasanu kan rashin bin gaskiya hakan za su tafi to shi ne fa sai ya ce to jama'a yanzu ya za a yi yanzu barin tambaye ku man ansari ila Allah wane ne zai taimaka mini zuwa ga Allah madaukakin sarki yanzu a cikin ku kamar yadda annabi lut yake cewa alaysa minkum rajulun rashid yanzu duk a cikin ku a rasa wani mutum shirye wanda zai taimaka min ya karfafa ni a wajen yada addinin Allah da karewa barna shi ma da ya ji haka nan sai ya ce minkum man ansari ila Allah cikin ku wane ne zai taimaka min wato kenan zuwa ga addinin Allah madaukakin sarki mujahid ya ce ai abin da ake nufi shine man yadba'ani ila Allah to yanzu a cikin ku ba za a samu wanda za su haƙura su bi ni zuwa ga Allah madaukakin sarki ba Sufyan Sauri da wannan sa suka ce a abin da ake nufi man ansari ma Allah wane ne za su taimaka min tare da Allah Allah zai taimaka min amma cikin mutane ma ina bukatar wanda za su taimaka min ko yawa Allah madaukakin sarki kamar yana Alaihi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yana karfafa addinin nan da sarki wanda yake mai karfi shugaba wanda yake mai karfi ko ko kuma yanda yake cewa inna hadha alquran tarfahu bi yadillahi wa tarfahu bi aydikum wannan alqurani gefen sa daya yana hannun Allah shi yake rike da shi gefen sa daya yana hannun ku ku musulmi ku za ku rike shi domin ku za ku mutunta shi ku za ku dauka shi ku za ku bashi kariya Allah maɗaukakin sarki ta bangaren sa akwai kariyar da ya bashi saboda kuma musulmi ana bukatar ku bada abin nan na ku gudunmawa shi yasa annabi Isa alaihi salatu wasallam yake cewa waye zai taimaka min mujahid yake cewa ah, ah, ah, yake cewa man azari ko ukarribu ila Allah wane ne zai taimaka min na samu kusanci zuwa ga Allah madaukakin sarki wa zahiru annahu arada man ansari fi da'awati ila Allah amma dai duk wannan fasarori ne zahirin magana shine Isa alaihi salatu wassalam yana bukatan wanda za su taimaka masa wajen yada da'awar Allah madaukakin sarki yana bukatan wanda za su taimaka masa a wajen yada addinin Allah madaukakin sarki kama kanan nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam ya kul kana annabi sallallahu alaihi da kansa yake cewa fi mawasimil haji a lokacin da aka tare a taron haji an yi cincirindo a cikin haji eh qabla an yi haji kafin ya hijira yake cewa marrajulin rajulin yu'awini hatta abluga kalamallahi rabbi fa inna quraishan qad mana'uni an abluga kalam rabbi dabda annabi sallallahu alaihi wasallam zai hijira lokacin da maka ta ɗauki tension ta yi zafi ta yi zafi idan an zo aikin hajji na larabawa na jahiliya fa kun san duk tun kafin da sarasaba zo ana zuwa aikin hajji amma irin hajji na jahiliya duk shekara a lokacin ana suko kaza take ce kwana arba'in za a yi a makka to saboda in an sun zo sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kabila kabila yana cewa jama'a a cikin ku waye zai taimaka min na da sakon Allah Qurayshawa sun ki karban wannan taimako wannan kira ballantana su taimaka mu haka yake bi jama'a jama'a in kabila gari kaza sun zo ya je shi a cikin su ya bijirar da kansa ya ce musu a cikin kuwa zai taimaka mu na ida sakon Allah madaukakin sarki in sun karba shi kenan in ba su karba ba ya je gaba anan nan ya samu ɗaya can ya samu ɗaya can ya samu biyu can ya samu uku da hakan nan ne da hakan nan har Allah madaukakin sarki ya bashi wanda suka taimaka masa to irin wannan dama annabawa sukan yi kuma kowane mai da'awa zuwa ga Allah madaukakin sarki yana bukatar wannan domin da'awa ba za ta yi mutum kai kai dai ba harka ce wanda take tabar tana bukatar kudi tana bukatar sadaukarwa tana bukatar taimako tana bukatar wannan ya rike nan wannan ya rike nan wannan ya rike nan yanzu kun ga gashi karatu muke na littafin Allah amma kafin mu zo nan gurin wayansu sun zo sun gyara wayannan abubuwa Allah ramma yana zuwa zama zai yi ni ma na zuwa zama zai mun tashi ko mu tafi abu to kaga inda a ce wa'ansu ba su sa hannu ba da ba haka zai faru ba kuma yanzu wannan masallacin da muke karatu a cikin ai wa'ansu da suka gina shi da a ce ba haka ba fa da muna gindin bishiya saboda duk abu na addinin Allah yana bukatar taimako kuma taimakon nan yadda ake bukatar nawa haka ake bukatar naka illa iyaka kowa da nasa fillin akwai abin da in ba kai ba ni ba zan iya ba kuma in baka yi haka ba za a ce saboda sai ka rasa yanzu da wanda zai zo ya karatu ya ma mutane bayani da wanda zai zo ya jona lasifika ko ya kunna wuta ko ya zo da waya ya dauka ya kai ma mutane ko kuma wanda zai zo ya bude masallaci ko ya kawo ruwa ana sha da sauransu to in abin a tantance ne sai ka rasa waye ya fi girman lada sai ka rasa zai iya fi girman lada sai ka za. mu wata guda muna karatu na wani in yazo ya bada fiye wata guda da sai Allah ya karbi nasa saboda haka kowa akwai bukatar guduma wanda ake yi a gare shi domin addinin Allah madaukakin sarki ya ci gaba kuma ta wannan gefen naka shine zaka taimaka idan ka taimaka shi ke sai ga abu ya tafi daidai Allah madaukakin sarki ya taimaka ma saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya dinga yi hatta wajada al-ansara har Allah ya sa wata rana ya ci karo da mutanen Madina sun tafi za su yi aikin hajji fa'awo sai suka jawo shi jikinsu da suka fahimce shi Wani nasaruhu suka taimaka masa wa hajara ilahim ya yi kaura daga makka ya koma zuwa gare su ba wasa suka yalwata masa wa mana uhu min al-aswadi wal ahmar suka kuma ja suka tsaya cewa babu wani bakin mutum ko farin mutum ko jan mutum ko koren mutum da zai zo ya taba shi duk wanda ya taba annabi sallallahu alaihi wasallam su ya taba hakan nan suka ba da rayuwarsu radiyallahu anhum wa ardahum Allah madaukakin sarki ya dade mutanen Madina Allah madaukakin sarki ya yarda da su yarda da su to kaga aikin da suka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam kenan da haka kowanne mai da'awa yana bukatar hakan nan kowane mai da'awa yana riga shi isa dan maryam yana cewa minkum man ansari ila allah waye zai taimaka mu an ce annabi musa alaihi salatu wasallam shi ma ya faɗa kai ce minkum man yahtadi ila allah suka ce masa inna kudina ilayka ko wannan ko da yace mana ansari ila allah hawari nahnu allah aka samu wa'insu daga cikin hawariya mutum goma sha biyu ne kacal duk kabilar bani isra'ila a wannan lokacin mutum goma sha biyu ne suka ce masa nahnu allah kuma wannan goma sha biyu da su aka yi kuma su ma ɗannan na annabi sallallahu alaihi wasallam mutane nawa ne kam kwata kwata kwata kwata da farkon su kwata kwata da kabilan ausu ba su mutun sha kadan ba kazraj su ne suke da dan yawa haka nan suka karba haka suka dauki da awar suka kai ta madina haka suka ci gaba da yada ta yau musuluncin nan gashi a garin damu a sakamakon wannan kokari da suka da kuma taimakawa yau idan ka bada taimako addinin musulunci yayi gaba ba san inda zai je ya tsaya ba kana da sadaka jariya har yawan wata amma fahimba bihi amalu hula misri bihi nasbuhu to wannan hakan ne kamata kowane musulmi ya tunani ta inda zai taimaka wa addinin musulunci a iyaka nasa to lokacin da annabi isa alaihi salatu wasallam ya faɗi wannan magana qala al hawariyuna hawariyawa sai suka ce na nahnu ansarullahi mu za mu taimaka wa addinin Allah madaukakin sarki amanna billahi na farko tukunna mun imani da Allah wa shahar kuma kai isa ka zama shaida bi anna muslimuna cewa lalle mu mun mika wuya mun musulunta mun mika wuya zuwa ga Allah madaukakin zargi. wannan kalma wa shahar bi anna muslimuna sahabban annabi isa ne suke wannan magana ya kai isa ka shaida mu musulmi ne to ta ina ne aka samu kiristanci shi da ce wa zai taimaka mun zuwa ga Allah suka ce mu ne amanna billahi wa shahad bi anna muslimuna mun yi imani da Allah kuma ka zama shaida cewa mu musulmai ne kenan annabi Musa annabi Isa alaihi salatu musulmi ne kuma abin da ya karantar da mutane a duniya shine me musulunci bai karantar da kristanci ba bai karantar da kristanci ba du bible tun daga genesis har proba babu inda annabi isa ya ce na zo in kira mutane akan kiristanci babu shi kai kiristanci ma daga bayan ya bar duniya ne daga baya su kiristan ake ce musu kirista kirista kiristan ma a yaren hebrew wani kalma ne ta kaskantawa kalma ne ta kaskantawa ake faɗa ma mutanensa ta haka abin ya bi su saboda haka ainihin addinin da ya karanta shine islam kamar yadda duk sauran annabawa suka faɗa suka karantar da musulunci ibrahim alayhi salatu wasallam abin da ya karanta shi ne me musulunci yace rabbana waja'alna muslimaina laka wa min zurriyyatina ummatan muslimatin lak lokacin da sai gina dakin Ka'aba da shi da dan sa Isma'il da Allah ka sanya da ni da wannan dan nawa musulmai ne guda biyu a gare ka wa mun zurriyyatina ummatan muslimatan laka a zuriyar mu Allah ka tada al'umma musulma musulma ko النبي صلى الله عليه وسلم يقول bai rabbi أتيتني من الملك وعلمتني من تاويل allamtani min tawil ahadith أنت ولي في الدنيا anta توفني fi dunya wal akhirah tawaffani musliman haka annabi yusuf ce, Allah madaukakin sarki duk wannan ni'ima ka mun amma ina son ka karbi ne ina musulmi to saboda haka shi yasa Allah yake cewa wa man yafi ghairil islami dina lai yuqbal min duk wanda ya bi wani addini in dai ba musulunci bane ba za mu a karba ba wa huwa fil akhirati min al kasir kuma wallahi yayi hasara ranar lahira yayi hasara da lahira saboda haka musulmi yayi alfahari da addininsa Busiri na cewa bushira lana ma'ashar al-islami anna lana min al-iyayati rukunan ghayra munhadimi lamma da Allahu da'ina li da'atihi bi akramir rusuli kunna akramal umami mu ƴaƴan musulmi albishir a gare mu kaga mu musulmi yace bushrina bushra lana ma'asar al-islami albishir a gare mu mu taron jama'ar musulunci mu musulmi kenan Allah ya damu da mu Allah yana mutunta mu Allah yana ɗaukaka mu saboda me lama da Allahu da'ina li da'atihi bi akramir rusuli tunda Allah ya kira manzon mu shine akramin rusuli mafi karimci a cikin manzannin duniya to ashe kunna akramul umami mu ko mun zama mu ne mafi karimcin al'umma in dai annabin mu ya yafi kowa cikin annabawa wallahi al'umma mu tafi kowace al'umma mun gane wannan yawwa saboda haka suka ce amanna billahi wa shahad bi anna muslimuna rabbana amanna bima anzalta ya ubangijin mu hakika okay ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين الله أكبر تباين ونن آه سيسوكتين Eh, eh, rabbana ko rabbana amanna bima anzalta ya ubangijinmu wancan sun yi tsakaninsu da isa alaihi salatu wasalam ya shaida su musulmi ne sannan sai suka da suka tabbatar da wannan shaida din a su suka ce ya ubangijinmu yanzu da allah suke magana amanna bima anzalta wallahi mun yadda da abin da ka saukar wata bana rasula kuma mun bi manzon don haka yanzu fatar mu faktuna ma a shahidi na rubuta mu daga cikin masu shaida ranar tashin alkiyama akan mu addinin musulunci ai alhawariyun su hawariyawa da suka faɗi wannan magana kila kanu kassarina wani gawali ya ce su alkassarin su ne kassarin masu aski wanda zama kenan ko sana'ansu eh eh kassar kuma Eh? eh ka hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam cewa rahimallahu muqassirin ko ai muhallikin ne yake ko muqassirin eh rahim a ai na farko guda ɗaya fa ba rahimallahu almuhallikin ko Allah ya rahama a masu ya sake faɗa saka ce ya wal muqassirin ya rasulullahi ce Allah ya rahama a masu talkwabo yake ce wal muqassirin والله ta'ala alam wannan kamar yana nuna cewa su asalin su sana'ar su wanzanci ne wakila wani kaulin yace a'a sammu bi zalika li bayadi siyabihim wai an kira su da suna ah, ah, hawariyin din saboda me suna sa farin kaya farin riga jallabiya farin wando da farin hula kullum haka ne wata kina abin da su ya sake kira su alhawariyina li bayadi siyabihim wakila wani ya a a a'a sayyadina mafarauta ne sana'a su shine farauta wasahihu amma dai ingantaccen magana annal hawari annasir in an ce hawari mai taimako ne don an ce na masu taimakawa annabi isa kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa li kulli ummatin hawariyin wa hawari wani ne eh ban ba zubairu bin awwam kowane sahabi kowane annabi yana da mai taimaka masa hawariyawansa ni nawa hawariyawa in ji annabi sallallahu alaihi wasallam ni nawa hawari din shine zubairu dan awwa zubair kaga kenan alfahari yake da shi ko yana alfahari da zubairu dan awwa shine hawariyinsa in ji annabi sallallahu alaihi wasallam da ma'ana mai taimaka masa kenan ko saboda shi ne yake cewa eh, ilmi eh, annabi sallallahu alaihi yake ce masa ilmi ka abi wa ummi go yawa ka harbe su harbi kafirai fansan ka shine babana da mahaifiyata kamar sabu tafi sahih kamar yadda ya tabbata cikin bukhari da muslim anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma nadaban nasu yawmul azabi lokacin da ya ladabtar da mutane ya jera mutane ko ku rike nan ko ku rike nan ko ku rike nan ranar da aka yi yakin gwalalo fanta da ba zubairu sai ya kawo zubairu ya ce masu to kai kuma ga inda za ka tsaya ga kuma jiki din da aka dora maka naka sun mana daba sannan ya sake tsara su kuma fanta da ba zubairu sai zubairu ya zama shine kuma har yanzu akan layi ko fakalar nabi sallallahu alaihi wasallam kulli nabiyyin hawarin wal hawari zuba kowane al'umma in ya ce ga yadda za a yi to zubairu ya fi kowa na kanta in ya ce ga yadda za a yi zubairu ya fi kowa na kanta sai ce kai kowace al'umma tana da annabi yana da hawariyinsa ni nawa hawari shine zubairu dan awwam ko zubairu dan awwam wannan zubairu dan awwam din yana daya daga cikin goma wanda aka musu bishara da aljanna kuma yana daga cikin wa'anda sayyidina abubakar ya jawo su zuwa ga musulunci ya zawo su kamar su sayyidina usman kamar su sayyidina shi Zubairu bin awwam sa'ad bin abi waqas abdurrahman bin aufi abu ubaida da salasu duk wa'annan gurub din sayyidina abubakar ne ya jawo su a cikin addinin musulunci kuma su ne kan gaba akan komai kaga dai yanzu ga abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa ko amma sai ga wani mutum a zamanin irin namu na yanzu nan zamanin da bamu da tabbas ya rasa wanda zai la'anta sai zubairu bin awwami Allah ya sauka Allah ya kiyashe mu annabi sallallahu alaihi wasallam ya yabe su ya ja su jikin su ya mutunta su alqur'ani ya yabe su ya mutunta su sannan kuma wani saboda wani siyasa tasa ta wadda bai fahimce ta ba sai ka ga ya ɗauki kansa ya jefa cikin rikicin da bai san kansa ba ma tukunna Allah ya sauka an yi riwaya da abi hatim abdullahi dan abbasin yake cewa da suka ta faktuna ma a shahidi na dinnan yace ai Allah ka rubuta ma a ummati muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa hadha isnadun jahid abdullahi dan abbasin yake cewa wai mutanen annabi isa da suka ce a suka roƙo a ubangiji suka ce faktumna ma a shahidina kai rubuta mu tare da masu shaida to ashe masu shaida nan al'ummar annabi muhammadu suke so a rubuta su suna son a tashe su su ma al'ummar annabi muhammadu su tashi tare da sahaban annabi sallallahu alaihi wasallam kaga wani sahaban annabi sallallahu alaihi wasallam ba su zo duniyan nan ba yana addu'a yana roƙon ubangiji ya tashe shi tare da su kai kuma Allah ya tashe ka tare da su ka wasu su kake kyamata ko uridu hayatuhu wa yuridu mauti fa atruku ma uridu lima yuridu haka zai yi ba zai yi ba sun magana ta'ala sannan sai Allah madaukakin sarki ke cewa mukbiran yana mai bada labarin amala bani isra'ila dangane da wasu jama'a yan bani isra'ila fi ma hammu bihi min al lokacin da suka yi niyan su yi kata kata da annabi isa alaihi salatu wassalam wa bi bisu'i suka yi niyan su cutar da shi wa salbi su tsire shi hina eh, hina tamala'u alaihi lokacin da suka yi ca a kansa ko wa washa wa washu bihi suka dinga yayata munanan magana zuwa gare shi ila maliki zalika zaman zuwa ga sarkin wannan zamanin kowa in ya je gurin sarki bakar magana zai faɗa akan annabi isa ba zai faɗi magana ta kirki ba wa kana kafiran shi kuma sarkin kafiri ne in sun zo sai a daɗa bakanta annabi isa a gare shi a gaba gare shi annahu naka rajulan wai akwai cananka wani mutum yadillun nas yana nan yana tabbatar da mutane wa annabi isa suke fada wa yasudduhum an da'atika an da'atil maliki kuma yana cewa a daina biyayya a shugaba yana cewa kawai ai tawaye a shugaba wa yasuddur ri'aya kuma yana lalata talakawa wa yufarriqu bainal abi wa ibnihi yana raba tsakanin uba da ƴaƴayensa ila gaira zalika su faɗi wannan su faɗi wannan su faɗi wannan abin da duk suka ga dama ko ma ta kalla duhu fi riqabi duk abin da suka dauko a wuyansu na zunubi suka zo suka yi tamam maka wa ramawi ko me suka dauka su jefa masa inda mummuna abu ne milal kazibi ƙarya kala kala wa annahu kuma cewa annabi isa alaihi salatu wasalam walid zina ai dama shi ai bashi da uba ma kenan tunda bashi da uba sai suka masa hukuncin cewa shi dama ai dan zina ne ɗan zane ko wadda zaniyatin mahaifiyarsa ma ma ziyarciya ce ku duba fa irin yadda muka karanta jiya darajar da ɗaukakar da Allah maɗaukakin sarki ya bata ko da tsarkaka amma duk da haka wasu suna ganin cewa ita mazinaciya ce da haka ɗanta ma ɗan zina ne da haka annabi isa duk wani darajar da muka karanta suna ganin su a mai a mutumin banza don haka ba abin mamaki ne yau dan wani ya zagi sabon annabi sallallahu alaihi wasallam sai mu ce kafin ya yi hakan nan ta riga ta farko hatta ita taru maliki kullum abin da suke faɗa a gaban sarki ne har sarkin nan ya kumbura ya cika kai kumbura dangane da fishi da shi fa ba sa fi talabi yace aje a kamo shi aje a kamo man ya kuzuhu duk wanda zai je ya kamo shi a cakko shi wa yaslubu a zo a tsire shi wa yunakkil bihi yayi masa azaba sosai falamma a haɗu bi manzilihi lokacin da suka je suka yi ca a gidansa ta gabar da yamma kudu da arewa suka kewaye gidan wazannu annahu qad zafiru bihi suka ce to lalle kan mun kama shi tab an kama shi tunda ta ko ina an kewaye gidan babu ta inda zai fita kage kare sa ta kare kenan ko najahu Allah ta'ala kuma sai Allah madaukakin sarki ke tsere da shi ya tsere da shi min bainihim gaba gare su wa rafa'ahu Allah ya dauka kashi a ah, min me wa rafa'ahu min rawzanati zalikal zalikal baiti ta cikin wannan gidan ta tsakiyar wannan gidan suna kallo Allah madaukakin sarki ya daga shi wato kenan sama ila sama zuwa sama wa alqallahu sai Allah madaukakin sarki ya jefa shi bahu kaman sa ala rajulin mimman kana indahu wani mutum sai Allah ya sa fiskar sai ta zama kamar ta Isa alaihi salatu wasallam fil manzila wannan gidan falan ma da kala lokacin da ya shiga eh, lokacin da kala ulaika lokacin da wayannan mutane suka shiga ko itakadu fi zulmatil laili isa sai suka tsammanin wannan annabi isa ne kuma dama da daddare ne yana lekuwa sai suka gashi gashi nan shine sai suka kama shi ba aka zuhu a hannu suka dinga masa cin mutunci da walakace buhu suka je suka bankare shi suka tsire shi wada uhu ala ra'asi eh, shauki ala ra'asihi a shau suka sanya wato kenan kaya a kansa bayan sun tsire shi din aka saro kaya aka caba a kansa aka rufe fuskarsa kenan da kaya wa kana hada min makarallahi. bihim kuma wannan yana daga cikin wato kenan sakamakon da Allah ya yi musu akan makircin da suka yi masa mun gane wannan su sun yi nufin su kashe Isa alaihi wasalam ne sai Allah ya ɗauki ɗaya su wanda ya fi kowa ya da annabi Musa da sai ya zama da shi kamar annabi Isa sai suka kama shi suka bankare shi suka kashe shi suka ɗauki ƙaya, suka caɓa masa a fuskarsa ko yawwa fa innahu najana biyahu amma Allah madaukakin sarki kan ya tsayar da annabi sawar fa'u ya dauka kashi min baina ashurim a tsakankanin su suna ji suna gani wata raka fi dalali ya bar su a cikin wannan batun nasu ya mahuna suna taba ganiya ya taqiduna annahum qad zafuru bi talabati suna ga kaman sun ci nasara abin da suke nema wa askana Allah fi qulubihim Allah madaukakin sarki ya tabbatarwa cikin zukatansu watan. ke kasa zuciyarsu ta ke kashe wa inadan da taurin kai lil ga gabarin gaskiya suka ki karban gaskiya mulaziman lahum gaskiya da ta lazumce su ya zama tilas su karbe ta wa awrasahum zilla. Allah madaukakin sarki kuma sai ya gadar musu da kaskanci sai ya zama daga baya kuma duk suka shiga halin kakani kai wannan kaskanci kuma la tufariquhum ila yawm tanadi ba zai rabu da su ba har ya zuwa duniya ta nade har ya zuwa duniya ta nade masu wannan akida din Allah madaukakin sarki ya sa masa wani nau'i na kaskanci wani nau'i na kaskanci yanzu ku duwa ku yi nazari ku gani ga makwabtan mu wanda muke tare da su duk in kaga mutum na tsatsan mutum a natse galibi zaka samu dan musulmi ne yanzu dan musulmi da baya da naira dubu ɗaya tasa wallahi kwanciyar hankali da shi da yake natsuwa da shi irinsu irinsu mutumin da yake da dubu ishirin nasa ba shi da wannan kwanciyar hankali ba shi da shi yadda dan musulmi zai yi kwana uku bai wanka ba kuma ya gani a cikin jama'a allah nasu in yi kwana ɗaya bai yi ba ba za ka ji ba sai ka gane bambanci sai ka gane bambanci kuma talaucin da muke da shi in aka samu sarabinsu to duk hawa jini zai kashe su saboda muna da tawakkali zuwa ga Allah madaukakin sarki kuma akwai albarkar alwala da muke yi wannan haske da sarkin zuciya duk yana tare da mu duk yana tare da mu saboda zaka ga rayuwarsu wata irin rayuwa ce wadda take duk irin yadda suka kai ga nasara kuma zaka samu kuma akwai wani nau'i na ci baya wannan a gidan duniya kenan haka kuma zai kasance ranar tashin alkiyama Allah ya kiyashe mu da haka shine sai Allah madaukakin sarki to makaru wa makarullah wa makaru wa makarullah sun yi makirci Allah madaukakin sarki yayi maganin makircin nasu wallahu khairul makirin kuma Allah shine mafi mafi alkhairin wata kinan masu makirci wannan shine abinda malaman balaga suke kira kira al-mushakala al-mushakala wa makaru wa makar Allah sun yi makirci Allah yayi makirci amma Allah yana makirci Allah madaukakin sarki baya makirci illa iyaka wato kenan ya maida musu makircin su ne saboda na ce mushakala shine wato kenan ya zama an yi amfani da lafazi saboda ya zo a hauzin wani lafazi sai a amfani da lafazin amma asalin abin da Allah ya ba makirci bane eh, sakamakon abin da suka aikata aka musu annabin Allah suka so su kashe ko sai aka sa suka kashe wato kenan dan uwansu yuqadi'una Allah wa yukadu آمنوا وما ko kuma innal munafiqina yukadu innal munafiqina yukadu'una Allah wa huwa khadi'uhum lalle munafiqai suna yaudaran Allah ashe Allah ne yake yaudaran su to ma'ana wannan kida'a ta biyu ta zo a sakamakon ba da ansa dangane da lafazin wato kenan farko ne idan irin wannan abubuwa sun faru shine wato kenan ake kiransa al-mushakala yana nan da yawa a cikin Al-Qur'ani. amma ma'anansu ba ɗaya ba ne wannan shi ne wato kenan mummunan aiki wannan kuma shi ne sakamakon shi ne balarabi kita aljaza'u min jinsil amali sakamakon shi ne da jinsin irin abin da ka yi wato kenan haka aka maka mun gane wannan ba to mai yi إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومدحرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون Allah madaukakin sarki ya ce a iskala Allah haka ne ko lokacin da Allah madaukakin sarki ya ce ya Isa min Maryam ai kuma ne ya Isa ya kai annabi Isa inni mutu wa fika hakika ni zan maka wafati zan karbe ka wa rafi'uka ilayya sannan zan ɗaukaka ka zuwa gare ni ɗahiru ka zan kuma tsarkake ka min alladhina kafaru gabarin kafirai waja'il alladhina tabauka fawka alladhina kafaru kuma lalle wanda suka bi wallahi sai na sanya su sama da kafirai ila ta har zuwa ranar tashin kiyama suma ilayya marji'ukum sannan da ku da su gaba ɗaya makoman ku zuwa gare ni ne a ah, fa'a ku bai da ku kuma wallahi zan yi a tsakanin ku fi ma fi fihi cikin abin da ku kasancewa da kenan kuna saba sabani a cikin sa anan malaman fassara sun yi sabani dangane da inda Allah yake cewa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya ina son mu lura da wannan abin sosai dan yana daga cikin guraren da Ahmadiyya suka yi tuntube yan Ahmadiyya annan sun yi babban tuntube saboda yace inni mutawaffika ni zan karbi ranka shine wafati kenan ko zan maka wafati wa rafi'uka ilayya zan kuma dauka ka zuwa gare ni to bari mu je da malaman mu suka fahimci abin tukunna shi malam da wani sa suka ce hadha min al muqaddam wal muakkar wannan guri yana daga cikin gurin da ake fassara shi da takadimi da takiri a ka'idar balaga aka samu wannan shine lafazin da ya kamata ya zo da farko ya fara ya zo da farko ya yi jinkiri lafazin karshe ya riga shi zuwa to annan haka ta faru ai kenan gan haka ne ya zama inni rafi'uka ilayya wa mutawfika kuma larabawa suna da wani a cikin usulumin su da haka shi sa alqur'ani matun da ya zama qur'anan arabiyyan gaira zai waje shi ma yakan zo da irin wa'annan usuluba ina fata muka yi wannan kamar misali yanzu a cikin tashbihi a ka'idar tashbihi shine mushabbahu bihi sifansa ya kamata su zama aqwa wa azhar akan mushabbahu haka ne in ka ce aliyu kaman zaki yake a jarumtaka kenan ko to anan yanzu aliyu shine mushabbahu ko shi aka kamanta zaki a aliyu aka kamanta aka kamanta shi da me da zaki zaki shine abin da aka kamanta da shi to siffar jarumtaka ya kamata ta bayyana a cikin zaki fiye da yadda za ta bayyana a cikin aliyu ya kamata a ce zaki ya fi aliyu karfi haka ne to wannan shine ka'ida na tasbihi wanda yake al'adi amma suka na tana da abu da ke sa a tasbihil maklub tasbihin da ake juya shi sai kace Allahu nuru samawati wal ard nuri nurihi ka kati. Allah shine hasken samai da kaske misalin hasken Allah din nan kaman hasken fitila <laughs> ba ju ba ju abin ba ya kamata a ce hasken fitila kaman hasken Allah don a ɗaukaka fitila amma ka ce hasken Allah kamar na fitila yanzu ka gaskanta hasken Allah to amma abinda ake nufi ana shine an yi tashbihi makalubi saboda wata nau'i na balaga ko ba ka ba zalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlu riba ai kasuwanci ma kamar riba yake yanzu kenan kasuwancin darajarsa ba ta kai ta riba ba amma asalin da ya kamata su ce shine innamar riba mislul bai ai riban ma kaman kasuwanci ne muna ce muna riba haram ne riban haram ne ai riban ma kaman kasuwanci ne haka ya kamata ya zama magana ko to sai suka juya abin suka ce shi kasuwancin ne yake kamata riba ko ba haka ba wanda da ke sa ta cibi magana to anan an yi abin da ake kiran sa at-taqdim wa ta'khir ya kamata eh, yanda lamarin ya kamata ya zama shine cewa inni rafi'uka ilayya wa mutawaffika zan daga ka zuwa gare ni sannan sai karbi ranka mun gane wannan kawai ita kamata ta zo daga farko sannan sai wafati ne mun gane su kuma ahmadiyya cewa suka yi ai ba haka bane inni mutawaffika qur'ani yace wa rafi'uka ilayya mun gane duk ka'ida na balagan nan suka aje shi a gefe saboda annabi isa sai da Allah ya kashe shi sannan ya daga gawarsa sama don haka shi yasa suke cewa isa ba zai dawo ba duk wani dan ahmadiyya a duniya nan ya yarda cewa annabi isa ba zai dawo ba me ya rashin dawowansa sharɗin shine Allah ya ce inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya kaga wannan galibi ne domin hadisai da yawa sun tabbatar da cewa annabi isa zai dawo don haka yanda suka fahimta ba haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fahimci wannan ayan ba da annabi sallallahu alaihi wasallam ya fahimci cewa sai isa ya mutu sannan a dauka kashi sama da ba zai ce isa zai dawo ba yawwa to wannan shine fassara na farko kenan ko wannan shi fasaran wa malan katada ko malan katada yake cewa wannan yana daga cikin abin da a cikin sa akwai abin da ake kira sa wato kenan at-taqdim wa at ko taqdiruhu inni rafi'uka ilayya wa mutawaffika yani ba da zalika Ali bin Abi Talha kuma da Abdullahi dan Abbas suka ce ai inni mutawaffika ni zan karbi ranka ai mu mutu ka zan karbi ranka shine abin da ake nufi yawa zan karbi ranka eh zan karbi ranka a kowane lokaci ai kullu nafsin za'ikatul maut saboda haka yanzu wawu a nan wawal adafi ne amma a ka'idar adafi shine wawal adafi yana nufin wato kenan yana nufin ta'akiri ko ko ta'akibi mun bayyana wannan idan aka yi amfani da wawal adafi aka ce ja'a aliyu wa usman wa umar ko wane ne fara zuwa hau ba bata nuna haka ba eh? ba kuma haka ta sharadi ba bata nuna haka ba abin da yake nuna wal adafi yake nunawa shine cewa aliyu ya zo wannan ma ya zo wannan ma ya zo wannan ma ya zo bai nuna waye ya fara zuwa waye kuma bai zo daga baya ba bai nuna kuma sun zo tare ba amma da ya nuna duka su sun zo amma da an ce ja aliyu thumma umaru thumma ibrahim thumma abubakar mun gane to ya summa ita tufidul adfa wa tufidu at-taqi ma at-taraki ko sai wannan ya fara zuwa sannan daga dan baya ka dan bayan jim kadan kuma wannan ya zo sannan daga baya kuma wannan ya zo amma da an yi amfani da fa'u ba ita kuma tafidu taqi ba bidun taraki ja aliyu fa usmanu fa abubakar fa waye ko haka ba saboda ka wannan ya zo take wannan ya zo take wannan ya zo take wannan ya zo da haka ita ma fa tana nuna adafi da ta'aqibi biduni taraki amma summa bi taraki amma wawul adafi yana nufin mujarradul ma'iyya mun gane ma wannan yawwa fa wala kama alladhina an'ama Allahu alaihim minan nabiyina was-siddiqina wash-shuhada'i wa salihina wa hafina wannan wawu yana nufin wato kenan eh, ma'iyya ne mun gane wannan yawwa to so haka ba dole ne cewa wannan shine na farko kafin wannan ba yawwa ya nuna cewa dai Allah madaukakin sarki zai karbi ransa mumituka mujahid da ibn ishaqa ko yawwa amma la yatihim an wahadu bin munabbih ko sai suka ce me tawaffahu Allah salasa sa'atin Allah madaukakin sarki ya karbi ransa awa uku min al-awwal an-nahar tun daga farkon yini hina rafa'ahu ilayhi lokacin da dauka shi zuwa bayan ya dauke shi zuwa gare shi sai masa wafati uku amma ya nuna mai kafin waki kenan wafatin mun gane wannan saboda inni mutawaffika wa rafi'uka to wallahu alam wala'alla wannan yana daga cikin eh, mai yiwa fahimtar eh, yana daga cikin fahimtar wani daga cikin malaman eh, irin ahalin kitabi irin mutane da annabi sallallahu alaihi cewa idan kun ji magana daga ahalin kitabi fala tu sadduqun wala tu kadhibun wallahu ta'ala alam ibnu ishaq yake cewa wan nasara yazumuna anna allaha tawaffahu sab'a sa'atin ka gani yahuda a nasara kiristoci suna riyawa cewa allah ya karbi ran annabi isa awa bakwai su ma haya sannan sai ya rayar da shi to su da basu san ma me ya faru da shi ba kaga ya zama riyawa ne kenan ibnu haka yake cewa ko ibnu wani ne ibnu haka ibnu bashir an idrisa an wahab ibnu munabbah yace amatahu allah salasata ayyamin thumma ba'athahu thumma rafa'ahu allah ya karbi sa kwana uku sannan ya tashe shi sannan ya abin addinsa qala al-matar al-warrat yace inni mutawaffika min ad-dunya wa laysa bi wafatin mauti ai zan yi maka yace inni mutawaffika din nan wato kenan zan dauke ka a duniya ne ba wafati na mutuwa ba ba wafati na mutuwa ba yau kenan wafati na mutuwa zai zo daga baya wa kaza kala ibnu jarir haka ibnu jarir adabari ya faɗa shi ma hakan nan wa qala al-aktharu amma malamai mafi yawa suka ce al-muradu bil wafati ha huna an ana nufin bacci ne a nan gurin kama kala ta ta'ala kamar da Allah baraka sai yake cewa wa huwa alladhi yatawaffakum bil-layli mun gane Allah madaukakin sarki ce wa huwa allazi yatawaffakum bil layli wa ya'lamu ma jaratum bin nahar kaga in kun kwanta da daddare Allah ya muku wafati bacci ne ko da haka ma'anan wafati yana da ma'ana yana da fadi kenan Allahu ya tawaffa al-anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha saboda in kai bacci ma wafati ne in ka mutu gaba ɗaya ma wafati ne mun gane wannan saboda wannan ba sharadi ne yana nuna cewa annabi Isa ya mutu ba ballantana a Musa ta wasa wallahu ta'ala a'lam mun gane wannan yawwa saboda haka su wa'annan da suka cije cewa lalle sai da Allah madaukakin sarki dan na taba jin wani malamin su yana bayani ce lalle dole ne sai Allah ya masa wafati ya dauka kashi kuma tunda ya mutu ko ba zai zawo ba saboda an Allah ya ce mai wa ma hu menene eh, menene wanda su Allah madaukakin sarki wanda ya karbi ransu ba za su sake dawowa ba ko wa min wara'ihim barzakun ila yawmi yub'athuna da haka sun riga sun tafi kenan Isa ba zai dawo ba wannan na da cikin ina jin Allah Allah ji kar rai malam su gumbi ya taba yin wani littafi akan Annabi Isa alayhi salatu wassalam amma daga baya na ganin kawai ya ya ya janye akan ka amma na taba karanta littafi cewa shin Annabi Isa zai dawo saboda du dalilan da ya kawo za ka samu dalilin da suke nuna Annabi Isa ba zai dawo ba haka ina jin wannan Aisha mai shanu Bauchi ita ma ta yi rubutu littafi guda na karatuwa littafi cewa annabi isa ba zai dawo ba duka dalilan saraka ta za ka yi da hadisai da suka tabbata cewa annabi isa zai dawo da su da dajjal ko da mahadi za su zo su za su yaƙi dajjal da sai sauransu to kaga ba zai zama wata kinin wancan fasalin ya zama daidai ba wallahu ta'ala a'lamu الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي dakata anan insha Allah abinda muka faɗa daidai Allah baraka sarki ya ba kuma fahimtar da mu ba da shi abinda muka kuskure kuskure daga gare mu ne da kuma shaidan Allah ya gara da mu kuskuren ya gafarta mana ba mu ikon gyarawa